فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس الأقيدة حديثنا اليوم لنا موعدا لن نخلفه أبدا عباد الله هل تعلمون أن الحياة الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وأن لنا موعدا لن نخلفه أبدا ألم يخطر في بالنا يوما من الأيام أن نذهب في زيارة قصيرة إلى تلك الدور التي هي في الزيادة عباد الله أين المعظم والمعتقر أين القوي والضعيف أين الحاكم والمحكوم أين الظالم والمظلوم ماتوا جميعا وسيردون إلى الله تعالى الأليم الخبير القائل إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون يا عباد الله كم نحن بحاجة إلى زيارة القبور وخاصة في هذه العونه التي اشتد فيها الظلم والظلمات واشتد فيها الهم والغم والقرب والغلاء والبلاء والوباء يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه زوروها عباد الله وانظروا إلى أعداء الموتى التي لا ترثى كل قد ذهب بعمله الطائع منا ذهب بطاعته والعاصي ذهب بمعصيته والمتواضع ذهب بتواضعه والمتكبر عياذا بالله عياذا ذهب بتكبر بتكبره والظالم ذهب بظلمه وقد خاب من حمل ظلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يا عباد الله نحن نسير بدون اختيار منا إلى ذلك الذي وعدنا الله تعالى إياه قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون فهل نحن حريصون على حسن الخاتمة عباد الله هل نحن حريصون على أن نموت على الإسلام تنفيذا لأمر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله هل نحن هاركون على هذا وهل نوصي أبناءنا بذلك عباد الله هذا نبي الله إبراهيم وابن ابنه يعقوب عليهما السلام يوصيان أبناءهما بأن لا يموتوا إلا على الإسلام هل قدمت هذا يا أخي الكريم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عباد الله لن يموت العبد على الإسلام إلا إذا عاش عليه الأمر كذلك فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه عباد الله السعيد يا عباد الله من كانت سريرته أصلح من ألانيته والشقي ونعوذ بالله أن نكون منهم من كان منافقا يظهر الصلاح ويبطن الفساد هنيئا لمن مات على الإسلام ظاهرا وباطنا وامتثل أمر الله تعالى القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله تعالى الحسن الخاتمة عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‘yan uwa ما ما تدرجا تقول sakon da muke kunshe da shi a wannan yini na 25 ga watan 2025 wanda shine 27 ga watan shawwal shekara ta 1446 yan uwa masu girma sako ne wanda yake dauke da cewa lana mau'idan muna da wani alkawari muna da wani matsaya lan nukulifahu abada ba za mu taba saba musamman shine mutuwa yan uwa kai saka saba ka gudu ba za ka gudu mutuwa ba yan uwa yan uwa masu girma mai dukiya da talaka da fakiri da sudan da waye da waye da waye da waye da waye duk matsayin da kake da shi an taɓa wanda ya fi ka ina manya manyan da suka mutu ina wanda ya fi kowa walakantuwa a kan ƙasa ina wanda ya fi kowa ƙarfi ina adawa da samudawa wayanda suke mulmula dutse ne ba adil daya sai dauki wannan masallacin ya kwashi duk fakulti da ke na ya rata ya tafi wasu suna ina ina manyan shugabanni da wanda aka mulka ina jagorin manyan azzaluman duniya da suka gabata suna ina yan uwa sun mutu gaba ɗaya sun koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ne Muhammad innaka mayitun wa innahum Za ka mutu kuma za su mutu summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum simon za a koma da ku za a je da ku gaban Allah Rana da kiyama ku yi ta sa'an sa tsakanin ku ya kai bawan Allah a ne Muhammad ce ku dinga ziyarar kabari wa kuna ziyarar kabari ba ku yi yan uwa ko kun lura yanzu ana daga mutuwa kun lura masu mulki suna mutuwa talakawa suna mutuwa ɗan izala na mutuwa ko dan izalar jos dan izalar kaduna dan dariƙa yana mutuwa ya yi shi'a yana duk wani dan kungiya yana mutuwa ka taɓa tunani me yasa ake mutuwa ka da san za ka mutu a to maybe muna yi ruwanci ne ba a professor ba ka mutu haka ne killa professor ba amma chairman na muzulun umma prof ran kare ne prof kuna mutuwa kuwa ya ce professor suna mutuwa to ya kai dan digiri to yan uwa masu girma wannan wa'azi ne gare mu annai muhammad ya ce mu je mu ziyarci kabari za mu ga wa'azi a wajen za ka ga duk wanda wannan mazan yana kwanci a rami ka kira shi ka ji ko zai saurare ka Allah ya ce ya ku masu imani ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kar ku yadda ku je gaban sa sai kuna masu imani kuna musulmai kowace rai za ta dandana mutuwa ka yi wa 'ya'yanka nasiha kamar yadda annabin Allah Ibrahim da annabin Allah Yaqub suka yi wa 'ya'yansu suka tara 'ya'yan suka ce da su me za ku bauta sun su zama bauta ma Allah ne ubangijinka da su sa ku da ku mutu sai kuna musulmai akan musulunci wannan addini na musulunci yan gowa masu girma bayan da za ka yi ka yi gudun mutuwa in ka shirya kai gudun mutuwa to mutuwan tana da wani gata sai ta fika gudu Allah ya ce kulga ya musu innal mauta allazi tafirruna minhu to fa innahu mulaqikum zaka yi gudun mutuwa to kana tafiya zaka gamu da shi a kafa summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah zai ba ku labari in uwa masu girma a ta tunani za a mutu tuna mutuwa zai hana ka saba wa Allah da yawa zai hana ka rashin gaskiya zai hana ka ha'inci zai hana ka fasikanci zai hana ka sarrai da gulma da kirbibi da tsiya da handama da baba kere da danda mutane duk mutuwa zai hana ka mutuwa zai iya hana ka in kana tafiya kabari ka aku bayan wani ofis ka fara jin kai wani wani mutuwa zai iya hana ka wannan ya kai dan uwa masu girma mu gyara ayyukanmu saboda me saboda yau ko gobe akwai tafiyar da la mahala ta za ka yi wallahi za ka yi shi duk daɗewan da kai a duniya za a waye gari za ka tafi zan tafi zai tafi kowa ba zai mutu nan da shekara ɗari ku kirga baya su waye a nan wurin bai da alaƙa da wannan abu wani abu ne da ba ki kirga shekaru ɗari gaba su waye za su kasance a nan wurin da wannan kuma Allah ne zai ba da labari dan uwa to kai da kake da wannan me kake jira kana bauta Allah inda ya kamata ko da rashin gajiya ka sa a gaba ko ta da hasada ta sa gaba ko jin zafin dan uwanka ko rashin gaskiya a ɗakin jarabawa rashin gaskiya a ɗakin jarabawa yana hana mutuwa mai kyau ɗalibin da zai sarsashen amsa yana hana mutuwa mai kyau lecturer da ya jira sai an masa hannu ƙasa yana hana shi mutu mai kyau an gane ko akwai wani matsala in za ka mutu duk rashin gaskiya da kake ana tattaro a nuna maka a lokacin da za ka bar duniya mai rayuwa ke na yan boko? yan uwa mu gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace in the name of Allah subhanahu wa ta'ala the and the masjid my respected brothers and sisters in Islam we pray that the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala forgive our parents and loved one who have passed away. Today is 25th of April 2025. Equivalent to Islamic calendar, 27 Shawwal, 1446 uh, after Hijrah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. <coughs> My dear brothers, today's message or sermon is that death is always close to us. Brothers and sisters, let us prepare for its arrival. The messenger of Allah, peace be upon him, said that we should visit grave for it reminds us of it. My dear brothers, know that this world is uncertain. Why? Whereas the mighty leaders and ruthless oppressors, known for their injustice. Where are those like Fir'auna and his minister, Hamana? Where are the Qarun and the people of Famut and Ad? Where are they? They have all passed away and returned to Allah subhanahu wa ta'ala. So let us think about that so that we can correct all our mistakes. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty says, O oh, messenger of Allah, you will die and your nation will not survive. Let us fear Allah subhanahu wa ta'ala, obey his commands and worship according to the teachings of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers and brothers and sisters, let us avoid long-time worldly ambition, oppression and dishonesty. Brothers and sisters, know that they can come to you with that warning. All students of this university, our teachers, lecturers, and our leaders, let us fear Allah subhanahu wa ta'ala, all the messenger of Allah, and fulfill the right of family and others. Let us avoid dishonesty, for it can lead to a terrible end. Subhanallah. Oh, my dear students, dishonesty during an exam could be the cause of an evil death. May Allah grant us good ending in this world and in the hereafter. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله